Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku lale marhaban ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Tun bayan janye sunan Abubakar Momo a matsayin ministan harkokin matasan Najeriya zuwa ministan yankin Neja Delta. Shugabannin matasan jam'iyyar APC na jihohin Najeriya talatin sun bayyana bukatar su kan shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya naɗa ɗansa Sheyi mai shekaru 37 a duniya a matsayin ministan harkokin matasan ƙasar nan. A wata wasiƙa da suka aike wa Tinubun a ranar Litinin 21 ga Agustan shekarar 2023. Kana shugaban ƙasa ka ɗauki ministan matasa kuma ka ba ɗanka baka tunanin mutane za su yi bore kan haka idan hashe bi an samu mana ba zai karɓi wannan kujera to zaka ga mu talatin da bakwai nan mun zo get ɗin bila da tabarmin mu mun zube mun kwanta sai dai waɗannan shugabannin matasa na APC na jihohi sun yanke wannan hukunci ne ba tare da sahalewar shugaban matasan jam'iyyar APC na ƙasa Dayo Israel ba wanda ke adawa da wannan mataki menene dalilin su na ɗaukan wannan mataki Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya dubi wannan dambarwa, ku biyo mu sannan a hankali. Honorable Muhammad Labaran Kura shine shugaban matasan jam'iyyar APC na jihar Kano. ya bayyana wa Muslim Muhammad Yusuf dalilinsu na buƙatar ɗan gidan shugaban ƙasar Najeriya Shehi Tinubu ya zamo ministan harkokin matasan ƙasar nan. Wannan taro ne da ya kunshi ƙalubale da yawa domin dukkaninmu mun haɗu mu youth leaders na jihohi 36 in ka haɗa da Abuja 37. Abin da muka hanga ga shi Shehi Tinubu a wannan lokacin kan wannan ƙadami. Ɗan uwanmu ne matashi mai tunani akan matasa mai kishi akan matasa mai son ci gaban matasa. Domin daga lokacin da Allah ya haɗa mu mu da shi shekara biyu baya mun fahimci wanne irin kuduri ne a zuciyarsa akan matasa shi ba shi yake bukata wannan abu ba har ga Allah mu muke bukata kuma wannan mataki na farko ne muka dauka akwai ragowar matakai guda biyu ɗaya zan faɗa maka ɗaya kuma mun boye shi mataki na biyu idan har shi bai ansa mana ba zai karɓi wannan kujera to zaka ga mu mu 37 nan mun zo get in bila da tabarmin mu mun zube mun kwanta ba za mu bar wajen nan ba sai shi ya amsa zai karɓi wannan abu sannan za mu bar amma wata nagarta ce yake da shi da yasa kuka ce na faɗa maka ai nagartacce ta sa muka tsaya sai shi domin har ga Allah ko ni aka ba ba zan yi abin da shi yake da shi akan matasa ba irin kudirin da yake da shi akan matasa ba zan yi ba kamar wani zai ce me yayi wanda kila wasu na ganin yawancin rayuwar shi ma ba a Najeriya ya gudanar da ita ba wasu za su yi mamaki irin a ce wani gudunmuwa ya ba matasa ta a shi a Najeriya ya gabatar da rayuwarsa dan kankanin kaso ne bi shi wajen neman ilimi shine kadai abin da bi a Najeriya ba kuma daga lokacin da nake gaya maka ni Allah ya hada ni da shi irin abubuwan da ga ne matasa da ɗaukar nauyin marasa ƙarfi akan karatunsu mara gata ya zama mai gata samawa mutane aiki kamfani ma'aikatan gwamnati tun kafin babansa ya samu wannan dama taimakawa ta wajen gina rayuwar ɗan adam daban-daban daban-daban shi tunubu akan wannan abu yake kuma haɗuwa dubu in za ka yi da shi abin da zai fara tambaya ka yayus me ya matsala me abin da za mu yi mu kawo ci gaba wallahi kafin wannan lokacin sai da ya tara mu baki. ɗaya mu ya ce kowa ije i nazari dukkanin mu mu talatin da bakwai nan mu fito da abin da matasa suke bukata a jihohinmu wanda za a yi musu a san an musu ba waya a ɗauki kuɗi a ba su yau gobe jibi sun batar ba abin da an ka ba mutum ɗaya mutum biyar goma za su amfana mu je mu nazari mu kawo masa. To amma wani zai nazari hakan da kuke yi kamar ba yunkurin kuke kuma da harkar gwamnati kamar ta 'yan uwa da abokan arziki ba irin tsarin na family and friends kawai. To in banda ka a cikin mutum arba'in da wani abu dan an ɗauki mutum ɗaya a gida sai a ce a da shi family and friends ka gaya min bayan shi waye nasu a cikin gwamnati. wani za su ce kamar kun ware shugaban matasa na ƙasa shi dayo Israel a ce ga baki ɗaya rankata kafa amma kuma babu ma sa hannun shi a wannan wuri wasu na ganin kamar kun zagaya ta bayan gida ne ba za ka ga sa hannun dayo a cikin wannan takarda ba saboda shi dayo dan uwan shi yi ne idan ya sa za a ga kamar gidan ce ta nema kamar inda kake wannan magana amma duk abin da shi yayi dayo ne duk abin da dayo yi shi ne ba abin da ya raba wa mutane suna tare amma dai mu kamar an dan samu saɓani ne tsakanin ku shugabannin eh, matasa na jam'iyya na jiha da kuma shi dayo din shi yasa kamar ba a ga maciji ba ku nemi masaniyar shi shi ba. To idan irin wannan abu ya zo ba abin da ba za ka ji a bakin mutane ba amma ni ban da wannan masaniyar muna zaune lafiya da shi shugaban mu ne ba abin da zai umarce mu mimiki ba abin da zai ce mimi ya kasance bu mi shi ba muna tare da shi ɗari bisa ɗari amma dai mu dai a wannan lokacin babu wanda zai taimaki rayuwar matasan Najeriya sai shi yi Tinubu babu wannan za a yi wa ministan matasa matasa san cewa an musu minista sai shi yi Tinubu idan ka duba tun daga Obasanjo kawo yanzu shekara muna neman ta kusan 26 da shida kenan to duk ministocin da ake yi na matasa a baki ne babu wani minista da yake neman matasa ya tafi da su yake neman minista a matasa ya nemi shawarar su a'a kurin da yana nan dai a ministan sa na matasa to yanzu ne muke sa rai matasa za su san cewa akwai ma wannan ministan a Najeriya cikin yadda Allah wasu na cewa minista fa ba ministan APC bane ko wata jam'iyya me yasa ba za ku tuntuba da irin su akwai su majalisar matasa ba irin su NYCN ko ji jikila su suka san matasan da ke cikin bukata ko kuma inda za su share matasa hawaye to ina tabbatar maka kafin mu zo mu wannan abu a nan babban birnin tarayya Abuja sai da muka zauna da kungiyoyi daban-daban na matasa sport group kuma kar ka dauka wai iya na jam'iyyar APC a'a hadda na jam'iyyar ANPP a Kano ni na zauna da su shugaban matasa na jam'iyyar ANPP in ka gan mu ma ba za ka ce wai ba wai ba wai akwai adawa siyasa tsakanin mu ba kai ya hatsu yanzu da yaushe ilimi shiga yan dan adam yake yi matasan nan kullun wayewa suke da haka ba mu zo mun yi abin nan wai iya mu imu dan son zuciyar mu ba a'a mun tuntubi sport group daban-daban daban-daban daban su ma kuma sun amince mu a matsayin mu na jagorori mu muka zo muka wakilci kowa da kowa daga jihohin mu. Honorable Labaran Kura kenan shugaban matasan jam'iyyar APC na jihar Kano. Bangaren shugaban matasan jam'iyyar APC Dayo Israel ne ake ganin kamar sun yi tutsu da wannan buƙatar. Irin dai abin nan da masu iya magana ke cewa kunkuru na son dambe kuma ba shi da yatsa. Mun yi ƙoƙarin jin ta bakin su amma abin ya ci tira. Sai dai mun yi katarin ji daga bakin ɗaya daga cikin jigajigan matasa na jam'iyyar a jihar Kaduna. sunana malam yusuf idris amuke ne ɗan jam'iyyar apc ne a baya can na takarar national deputy organizing secretary a abuja kuma nan ne takarar shaman na karamar hukumar kaduna ta arewa eh, to da farko dai babu kowa akan kujerar don ba a sa bane ba wai don babu kowa bane na farko kenan na biyu kuma shine waɗanda suka sa hannu akan wannan takaddar da suka sa hannu a matsayinsu na shugabannin matasa ah, na apc na jiha muna tuhuma ko su waye wa'annan mutanen saboda mu nan a jihar Kaduna wanda ya sa hannu a matsayin shine youth leader na APC na jihar Kaduna ba san ko waye ne ba na biyu kenan abu na uku shine babu yadda za a yi a ce jihar Legas ta fara shugaban kasa jihar Legas tana da minista jihar Legas tana da chief of staff kuma a ƙara ɗaukan a kujera irin ministan matasa a ƙara ba jihar Legas. abu na uku kenan abu na hudu shine idan har shi ɗan shugaban ƙasa ana tunanin cewar yana da nasibi da kuma goge wadda zai iya rike wannan kujerar to ina tabbatar ma cewar muna da matasa waɗanda suka kai miliyan waɗanda suke da irin wannan nasibi da kuma goge wadda za su iya rike wannan kujerar to me yasa ba za a faɗaɗa ba abu na biyar shine in ka lura da kyau za ka ga cewar shugaban matasa kujera ce amin ah, ministan matasa kujera ce wacce take da karfi a gwamnatin Buhari da ta shure, dan kudu aka ba wannan kujerar to mu muna kirarin cewar a dawo da kujerar nan arewa saboda matasan arewa su mori abin da matasan kudu suka mora a baya abu na bakwai shine kana shugaban ƙasa ka ɗauki ministan matasa kuma ka ba ɗanka baka tunanin mutane za su yi bore akan haka ba ka tunanin za a yi korafi a kan haka To akwai mutane waɗanda suka da su jajirtattun mutane waɗanda za su iya wasu na ganin kamar irin gudunmuwar da ya bai wa matasa ya kamata a bashi irin wannan kujera musamman ma da suke cewa kwarewar shi a sanin mai matasa ke so yaushe aka san shi Tinubu ba san da ubansa yake takara ba ne aka san shi gudunmuwa ne ya ba ubansa domin neman kujera ba gudunmuwa ya ba matasa ba inda a ce yana ba da matasa yana ba da gudunmuwa kamun neman kujerar da uh, mahaifinsa ya nema to shine zaka ce ya daɗe yana ba matasa gudunmuwa babansa ya taimaka ya taimaki kansa domin a ce shi ɗan shugaban ƙasa ne wanda kuma akwai alfar alfarma da dama da suke tattare da, da haka. So a duba a gani waɗanda suka yi gwagwarmaya a baya matasa waɗanda suka san ciwon matasa waɗanda suka shiga sako da lungu na ƙasar nan suka san matsalar da ake fuskanta na matsalar rashin aiki matsalan shi kan shi ilimin da matsalan zaka tarar cewar mutum matashi gashi ya je makaranta amma ba shi da ilimin da za a iya ba shi aiki wanda ake cewa unemployable. So ire-iren waɗannan matasan ne muke fatan a bawa ministan matasa ba waɗanda ba san cewa matasa ba. Wasu da suke ganin cewa in ma za a yi la'akari eh, a yi la'akari da kila wanda ya rike shugaban matasan jam'iyyar APC na ƙasa wasu na ganin kamar saboda ba sa shiri ne yasa ba a cusa sunan shi ba. To, ai maganar da muke yanzu ba maganar cewar an tura suna ko ba a tura suna ba. Magana ne na youth leader na jihohin Najeriya na APC da suka je maka ga wata takarda da ke yawo akan cewa sun sa hannu. To, ko da ma ana so a duba a gani kamar yadda ka faɗa me zai hana a duba shi shugaban matasan Najeriya amin shugaban matasan APC ta ƙasa da za a je a ce za a je a duba ɗan shugaban ƙasa. To wannan shi kanshi zai nuna ma cewar waɗansu ne kwaɗayayyu waɗanda suke son su mori ko su bi shi wannan dan shugaban ƙasa su je su karba abin da za su karba amma ba wai suna yin shi domin kishi domin kishin matasa bane ko kuma kishin Najeriya in ma za a duba me zai hana a duba shi shugaban matasan shugaban matasa ta jam'iyyar APC Honorable Yusuf Amoke jigo a jam'iyyar APC kenan game da batun ko ya kamata a baiwa shi Tinubu ministan harkokin matasan Najeriya wani masanin kimiyyar siyasa ya haska mana inda wannan dambarwa za ta karke amma kafin nan ku dakace mu. Shirin Najeriya a yau kuke saurare daga Daily Trust. Kuna iya sauraren shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na intanet aminiya.dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a Facebook da Twitter ko Instagram, wato Aminiya Trust, ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast da Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma tunin radio sai kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng. A farkon shirin kun ji wasu matasan Najeriya da ke kace na ce akan shi Tinubu ya zamo ministan harkokin matasan Najeriya. Mun ji ta bakin wani masanin kimiyyar siyasa daga Jami'ar bayar ta Kano akan ko ya kamata tun da fara a yi wannan ta yi? Ga farfesa Kamilu Sani Fage. To ai wannan sai dai kawai zama irin matsin lamba ce ta masu ruwa da tsaki akan abin da ya shafe su ma'ana ana so a wa gwamnati ta yi abin da su masu wa'annan suke da bukata To amma ganin cewa shayi ɗan gidan Tinubu ne wanda yake shine shugaban ƙasar Najeriya a halin da ake ciki. A ce mm. mahaifinsa yana shugaban ƙasa shi kuma yana minista na harkokin matasa yaya kake kallon wannan lamari? gaskiya wannan abu ba zai yi kyau ba ta da sunan dai demokaradiyya domin jama'a su suka zaɓe su kuma kamata a ce mutane za a yi daga jama'a za a ɗauko ba idan aka koma abu yana nema ya zama wani gado to kaga irin abubuwan da muke ji a ƙasashen afirka a nan ake ganin abu ne wanda ba zai yiwu ba to gaskiya idan aka fara haka an kama hanyar irin wa'annan mulki na gado na kama karya. To, a Prof ganin cewa daga kudanci da arewacin Najeriya da kuma arewa ta tsakiyar mabaki ɗaya kusan duk shugabannin matasa na wannan jam'iyya ta APC sun sa hannu cewa sun amince shi ya zama minista. Me kake gani ya sa suka yi wannan haɗaɗɗen in ce haɗin kai wurin ganin an kawo shi ta shayin a matsayin minista? To ai ruwa baya tsami banza in ka bibiya da wani abin da ya sa har kajuwar mutane sun fito suna cewa suna goyon bayan wane a duk najeriya nan mun fi mutum miliyan ɗari biyu a rasa wani yaron da za a ce matashin da za a ce ya yi, sai dai a koma ciki ai shi kanshi shayin ma in yana da abu bai kamata ma ya ce zai karba amma kamar yadda ya ce ruwa ba tsami banza in dai ka bibiya za ka ga akwai wanda su suka sa a yi wannan kuma su matasan eh, wakilan da suke magana su kakka wannan za ka ga su ma can usulin sa dora sun aka yi ba wai daga matasa ne suka fito suka zaɓi ga wanda suke so musu ba Da haka da wuya wannan magana ta zama zamanto da yawun matasan najeriya har za su fito su kai abu yaushe suka san shayi din yaushe har suke da abu da za su fito kamata yi magana da ake idan an ce an mafaɗin magana wawa ne bai kamata mai jin ta shi ma zama wawan ba. Masu sauraro da wannan bayani na Farfesa Kamilu Sani Fage, masanin kimiyyar siyasa da ke Jami'ar Bayero ta Kano, shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Yanzu a madadin abokan aiki na Musulun Muhammad Yusuf da na Khadija Ibrahim Muhammad. Awal Suleiman ne ke sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.